Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin shirin muhallin rayuwarka daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke nazari kan al'amuran da suka shafi noma da kiwo sai batun canji da ɗumamar yanayi. Nura Ado Suleiman shine sunana zan kuma jagoranci gabatar da shirin na wannan lokaci. Shirin na wannan lokaci kuma zai mai da hankali ne kan gudunmawar kimiyya da fasaha wajen bunƙasa fannin noma da kiwo musamman ma kiwon kaji da kuma halin da ake ciki dangane da ƙoƙarin da matasa ke yi waɗanda suka kasance daga cikin masana masu bincike wajen bunƙasa wannan fanni. Shakka babu abu ne da yake a bayyana cewa bunƙasar fannin noman kowace ƙasa yana kan gaba ko kuma yana da gagarumin tasiri kan ci gaban tattalin arzikinta wanda ya haɗa da magance duk wata barazana ta fuskantar fari ko kuma yunwa saboda karancin abincin a dalilin rashin ingantar hanyoyin noma shi. To sai dai fa a gefe guda a daidai lokacin da Allah buwa yi gagara misali ya kawo mu cikin wannan zamani da ake rige-rigen samar da fasahohin zamani daga bincike na kimiyya a halin da ake ciki kimiyyar kai tsaye za a iya cewa tana daga cikin mafi mahimmancin ginshikan da ke tabbatar da tsayuwa da kuma sauƙaƙa fannin noma da kiwo da bunƙasar su cikin gajeren lokaci sai dai yayin da kasashen da suka ci gaba wajen binciken kimiyya da fasahar kere-kere suka kai wani mataki na dogaro da kansu har yanzu babban kalubalen kasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka wajen kokarin shawo kan kalubalen koma bayan da suke fuskanta na waɗannan kere-keren da ke kishirwar gauraya da waɗannan fasahohin zamani shine yadda suka kasa tsayawa da kafafunsu tilas sai sun dogara da waɗancan kasashe da suka ci gaba domin ciyar da bangaren nasu gaba masu yi magana dai sun ce turan gini turan zane wanda ke tabbatar da furucin masana kan hanyoyin ci gaban ƙasa da ke cewa daga cikin manyan matsalolin da ke haddasa rashin ci gaban ƙasashe masu tasowa bayan samun yanci daga turawa akwai rashin ba da mahimmanci kan ilimin fasahar ƙere kere ballantana ta kai ga an ma fara tunanin yadda za a juya akalar wannan fanni domin ya amfani noma da kiwo To sai dai duk da wannan kalubale sannu a hankali sakamakon karatun fannin kimiyyar da matasa a ƙasashe irin na Najeriya ke yi, ana samun masu ƙoƙarin kawo sauyi na samar da kayayyakin da za a iya amfani da su domin bunƙasa fannoni da dama, daga ciki kuwa har da kiwon da kuma noma. a baya bayan nan dai wani matashi mai suna injiniya abubakar ibrahim musa ta fawa balewa daga jihar bauchi ya kirkiro wata na'ura da ke kyankyasar kwan tsuntsaye tamkar dai yadda kaza ke yin kwanci idan ta saka kwanta ga dai karin bayani kan yadda wannan na'ura ke aiki yayin tattaunawar da injiniya abubakar ya yi da kuma wakilinmu ibrahim malam koji wannan na'ura da kake gani na'ura ne ko kuma inji ne na fafan kwai wato an haɗa shi ne don ya yi kamar kwanci kamar yadda ita uwa tsuntsu ko kaza ce ko talotalo ko ma menene ta kan kwanta kan koyi ta samar maɗumi wanda zai fara eh, process na na fafa yawa matakan fafa to ɗimin yawanci akan ajiye shi ne tsakanin ita da jikin shi dabban tsakanin 36 degrees centigrade zuwa 39 yawanci in ka duba kaza za a ce maka a 37.8 duka da yawancinsu ba sa wuce wannan eh, limit na, zafi din so mun yi shi don ya iya maintaining wannan temperature din kamar na na ɗumi wanda uwar kaza take bayarwa sa'annan da humidity shi kuma shine yawan ruwa da yake cikin iska yawa kaga kamar yadda kake gani yanzu gashi ya rubuta humidity 40 zafin gashi ya yi dropin 37 ya koma da shida gashi ya kunna ita hitan za ta dago dimin don ta maintaining ɗinsa constant eh, within wannan wannan level da ake bukata to ita wannan na'ura kamar da cikakken bayani dame dame ka har hada ka hada ta ta tashi ta zama wannan na'ura ga shayar yanzu ga kwai a ciki an jera ga shi kuma ga fitila ga komai a ciki yawa haka ne so ana bukatan zafi so tunda ana bukatan zafi kaga dole ana bukatan eh, wato energy source kenan inda za a samu shi zafin za a samu makamashin makamashin thank you so mun yi amfani da makamashin hasken rana ne aka sarrafa shi ta solar panel aka samu kuma tunda yanzu shi element da yake eh, ba da zafin ita na'urar da take ba da zafin koyin eh, wuta ne muka amfani da shi kaga koyin wuta kuma dole sai an sake sarrafawa an mai shi zuwa abin da ake kira ac so sai muka sa inverter da batiri wanda zai ke kamar storage ne zai na saving shi hasken ranar za a ajiye shi a cikin batir daga batir za a inverter a meshe shi zuwa shi wannan ac din dan ya kunna maka hitin element ɗinka to kuma kana buƙatar regulation kada zafin ya wuce wani wa'adi kuma kada ya kasa da wani wa'adi shine sai muka yi wani circuit na microcontroller wanda muka samar program a cikin shi ka gane ai wanda da zafin shi yana auna yana samfulin zafin da yake cikin shi wannan incubator din yana auna shi da ya kai wani level ka gane ai sai ya kashe wannan hita din da ya yi kasa da wani level kuma ka gane ai sai kuma kunna hita din so da wannan technology aka yi amfani to ko da yake wannan kokari da injiniya abubakar ibrahim ta tafawa balewa yayi na gwaji ne ya ce na'urar tasa kan iya ɗaukar kwai 300 tare da kyankyashe su cikin kwanaki 26 zuwa da bakwai. Wannan na'ura min shi zai ci koyi kwaya 300. Akwai wanda muke yi yanzu zai iya cin koyi guda dubu ɗaya kamar yadda kake gani yanzu ga shiga ga koyin zabuwa ga koyin talotalo a ciki. So eh, kwanaki kuma da koyi yakan fafe wannan dan adam bai isa ya canja shi ba wannan kamar haka Allah ya yi shi kaza za ta yi kwana 21 ɗaya, talotalo zai yi kwana kaza ka gane ai kai ba za ka canja ba kai za ka ba da yanayi ne kwatankwacin yanayi da ita uwar kaza uwar tsuntsun take badawa kowace kuma tsuntsu tana da nata yanayin a'a kaza tana ba da ɗimi kaza ne makonta kafin ya fafi so za ka samar da yanayi ne na kwanci shine incubator shi ba zai canja ranakun da kazan nan take fafewa ba ka gane ai hatta shi kansa wannan yanayi na ruwa din da ake sawa a ciki saboda kai ka sa hita which is artificial ba natural yadda take yi ba shine ake sawa eh, yanayin ruwan kada iskan ciki ya zama dry ya bushe kwata-kwata shine sai a dan sa humidity a ciki yadda za a yi maintaining kamar environmental humidity din da a zumin cewa koyin yana waje kazan tana kwanci a kayi ka gane ai dan da hitar ka a ciki in zafi ya yawa sai ya kona ruwan da ke ciki din to shine sai kake samar da ruwa don ya yi balancing shine humidity shine amount of yawan ruwa da yake cikin cikin iska amma dama kai baka isa ka canja yanayin ba kuma baka isa ka canja kwanakin ba in kwana 21 Allah halicci kaza za ta yi kwanci to kai ma nakan zai yi wannan kwanakin ne ba za a ce ah, dan kayan injin fafa kuma shi zai yi kwana biyar ko kwana ko kuma akwai ah, da ka sa za ka samu fafaffan koyinka ba a ka zai zama ka canja kwayoyin halittan dabbar ka gane yawa shine ake kira genetic modified eh, gmos wani kalubale da masu kokarin kirkire-kirkire a wasu daga cikin kasashe masu tasowa kamar najeriya ke fuskanta shine rashin samun tallafi ko goyon baya daga masu hannu da shuni ko kuma gwamnati agajin da injiniya abubakar musa ya ce da zai samu koya yake to fa ba ma kawai ga bunƙasa fannin kiwon kajin zai tsaya ba har ma sai ya dangane da shafar fannin tattalin arziki wanda kuma ɗan juma ne da ɗan jimmai tsakanin nasa da kiwo ko kuma noma tallafi na gwamnati ba mu samu tallafi ko ɗaya ba kuma gaskiya inda za a samu tallafin za a iya sama matasa da yawa aikin yi tunda yanzu idan day old na kaza ko na tolotolo dai all din ana sai wato dan tsako dan tsako yawa ana sai shi naira 700 ko naira 100 ne ma ka sa kwaya dubu daya ka zuba kwaya dubun ka ko kowane kwai naira arba'in arba'in in kuma ma kai kake zuba su ka sai su a ce ishirin da biyar biyar guda dubu daya dari biyu da dubu ashirin da biyar in an fafe in zaka sayar naira dari dari ne so dubu daya kaga kana da dubu Eh, saba'in da biyar rara so a haka a ce duk baya wuce kwana 21 zaka zuba zaka kwashe zaka duk da wadda yake mutuwa ka fahimta ai in aka yi haka za a samar da aikin yi sosai ta jiki inda za a ce za a tallafa din a samar da yanayi yadda mutum har ma kiwon su za a iya yi ka fahimta ai wato amma gwamnatin ba ta shigo ba ko gwamnatin eh, yanzu kamar magana mun ɗauke magana yan power din nan kaga ai ba ilimi aka rasa ba Tun da yau an buɗe website ɗin yan power ana neman mutum dubu ɗari da hamsin za ka ga mutum miliyan biyu da rabi sun cika wato yana gaya maka cewa akwai mutum miliyan biyu da rabi wanda ba su da aikin yi kenan so ba ilimi ne muka rasa ba an ka ɗauki yan fawa ka ba wa mutum eh, aikin koyarwa ko ya koyar din ma ko da yanzu university da take yajin aiki ai kamar ana ta harvesting eh, graduate din ne still suna zama eh, dormant ba sa aikin komai kasan ba ta amfanuwa daga karatunsu yanzu ya kamata ne mu fita daga yanayi na karatu mu koma yanayi na samar da aikin yi wa mu da kanmu ka fahimta ai gwamnati ta baka tallafi to yau in ka ce kana son tallafin sai a ce ka je bank of industry ka je ka bank of industry sun ce sai ka kawo standard organization certification sai ka kawo eh, patent right sai ka kawo logon company sai da a jejjera maka wasu abubuwa wanda zai baka wuyan samun wannan loan din to bai ga rashin samun taimako ko goyon baya daga masu hannu da shuni ko gwamnati injiniya abubakar ya gano cewa tasirin zaman 'yan marina da ake samu a tsakanin ƙwararru matsala ce babba don haka ya shawarce su da haɗa kai domin tasirantar da ayyukansu na bincike kan al'umma ƙalubalen ba zai wuce na kayan aikin ba yau a ce kana da kayan aikinka a ƙasa wanda na yi dizainin kaza ina so ya zama practical gashi tunda a yi dizain ka yi ko kana so ka gwada shi yanzu kamar wannan ai mun tabbatar da aikin su tun da gashi ka gani ga koyi a ciki so kana so ka gwada shi har ka iya fitar da shi eh, kamar eh, eh, mai dan ce ne process na research and development mm. kayi mataki na bincike eh, kayi ka binciko kaza muna nan birjik a garin nan yanzu ka ɗauke ni ni electrical engineer ne akwai wani mechanical engineer ne wani chemical engineer ne mu haɗa kai yadda za a samu haɗin kai tsakanin different field din ma ka gane ai kai ka zo naka ilimin na mechanical ne kai ka zo naka ilimin na chemical ne amma sai a barka kai as electrical engineer ba don ma da wannan mechatronics da na ɗan karanta ba na san yanayin yadda wasu mechanical systems suke aiki sai a as electrical engineer da aikin yin gaba daya ka gane ai shi ma ba karamin kalubale ba ne ba a injiniyoyin su kansu ba sa haɗa kai wuri guda don samar da abu kwaya daya tunda yanzu ka ɗauki wannan abun kwaya ɗaya. ai ka gani electrical engineer ne nake magana so kaga sauran ayyukan ba nawa ba ne duka akwai bukatan mechanical engineer ya shigo strength of material ya za a yi a yi trafin zafi kada ya escaping ka gane a sa lagin material kala kaza a yi designing da well uh, package design wadda in aka zo aka ce yanzu ka ba da process da ka bi ka kera wannan ba trial and error ba so a samu standard format na, na, na bincike yadda kai har ka kirkiri wannan ka gane ya kamata ne duka fil din a haɗa kai mechanical ya zo electrical ya zo ma da chemical processes shi ma ya zo ma da agric din ne shi ma eh, agriculturalist shi ma a imbobin ɗinsa kowa a haɗa kai wuri guda ka gane ai to ni ina son eh, eh, injin fafan kwai yaya kwayayen nan suke ba he na zo na ina ta binciken ni nawa da kaina ba to ko menene burin matashin injiniya a rayuwa buri na a rayuwa bai wuce dai na samar shi kansu matasa aiki inda kana da kishi kamar yanzu yadda aka ce shugaban ƙasa ya yaƙi cin hanci da, da rashawa ka gane ai ya yi ƙasa ƙasashen nan da suke zuwa in aka ce yau gwamna ya tashi daga eh, ƙasarsa ya je wani gari ko wani china ko turai ya ce zai nemo foreign investors masu zuba jari kenan na waje kaga su ma ba yadda za su yi ba duk wanda yake da dukiya a hannunsa sai ya kishin jama'ansa ka gane ai kar ka ɗibi kuɗi ka je ka yi investing a dubai ka yi a wurinka ka sama matasan wurinka aiki ka gane ai su yi shi da kishi su 'yan siyasunmu da sauransu buri na ba zai wuce yau a ce in ga an samu sauyi ta nan ba da ku ɗibi kuɗinku ku kai tunda ba ka yi kuɗin nan ba sai a cikin al'ummanka ka gane ai in yau ka yi wakili ne ko sanata ne baka zama sanatan ba sai dan kana babu sanatan dutsen bule ai sanata ne na al'umma kana wakiltan jama'a ne sai ka samu dukiya a cikin su so sai kai investing kai kishin su tattaunawa tsakanin wakilin mu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji da kuma matashin injiniya Abubakar Ibrahim Musa Tafawa Balewa To daga Najeriya shirin zai tsallaka makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar, inda a wani mataki na tallafawa manoma da makiyaya domin samar da isasshen abinci don yaƙi da ƙarancinsa da ake fuskanta lokaci zuwa lokaci a ƙasar. Aka samar da wani tsari da zai sauƙaƙe hanyar samun tallafi na bashi da za su taimaka wa manoma da makiyaya. A wannan sabon shirin dai za a tallafawa manoman da makiyaya ne da bashi daga bankuna da aka ƙulla hulɗa da su. a yanzu haka dai an tallafa wa manoma da makiyaya sama da ɗari a jihar da magaran da wannan bashi sai dai ana ganin har yanzu fa akwai sauran aiki musamman wajen fahimtar da manoman amfanin wannan sabon shiri don haka aka yawaita taron wayar da kai tsakanin su salisu usman ma'aikaci ne a zauren manoma da makiyaya na jihar da magaram ya kuma yi mana ƙarin bayani can baya kun san an yi da dama da ita ma kanta gwamnati suna ba da tallafi wasu kyauta wasu bashi wasu abubuwan da dai a garwatse ba a tattamcewa bisa kan tsari guda wanda zai gamsar da mutane don irin wannan tsarin da aka yi an samu matsaloli da yawa da aka fuskanta don shine gwamnati ta ce yanzu tsari guda da zata girka shine wanda ake ce ma fond d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle fizan don duk wani mai ba da tallafi a cikin ƙasar nijar ga manoma makiya da masu aikin bunƙasa karkara ya bi ta wannan tsarin nasu tsarin shine yana da shika-shikai guda uku na harko yanzu cikin na harkon ne muke wanda ake ce ma facilitate in don ita ce take tana da duk tallafin da za a ba da a gama manoma da banki wajen samun tallafin akwai tallafi kuma su ma akwai bashi don tsarin ya zama shi ne ake ce mafi a kufar taje a ba manoma tallafi tare da gami da bashi aka ce tallafin kai wuce kishi 45 cikin 100 to ana mu an samu proje guda biyu wanda suka kama akwai prodaf akwai psa wanda suka kama wannan tsarin su suka zuba wannan kishi 40 cikin 100 don su kuma bankunan nan asusu da bagiri su ne suke hudda da masu hannu da shunan su za su ba da bashi kishi hamsin cikin ɗari in ya so shi mai tambaya zai ba da kishi goma cikin ɗari. dauda hamani wakili ne a ɗaya daga cikin bankunan da suke baiwa manoma bashi to da aka fara ta eh, kun san komi abu farko akwai matsaloli don da yake ba mu da kwaran sani bisa kan harkokin noma kuma ana ba da bashin eh, bisa kan harkokin noma shi samu ka gurgusu da 'yan zauren manoma 'yan kara don su kara taimaka mana bisa kan tahiya da wannan abu tunda abu ne wanda an fara kenan bisa kan haɓaka noma da kiwo ta bakin dauda hamani ɗaya daga cikin wakilan bankunan da suke baiwa manoma da kuma makiyaya bashi a jamhuriyar Nijar. Lawali Hamma shugaba ne na kungiyar masu noman wake da kuma sarrafa shi wanda ya ce bai kamata manoma su bari wannan kyakkyawar dama da suka jima suna jira ta wuce su ba. A tahiyar da muke ciki an samu wani tallahi ne daga mutanen kasashen Denmark. kasa ce wanda suke taimaka ma da magaran kamfani da dama da wannan gamin wajen sha'anin noma ta kawo na ta kokari. A can da ana kawo taimako. Taimakon da ake kawowa duka dai na kamar kyauta ne kuma abin ba a ganin shi su kansu manoman ba su ci moriya abin ba duk dai in ya zo ba a san yaya haraka yake ciki ba to yanzu sai aka kawo wani sabon fasali daga fizan fizan wani tsari ne da ƙasa ta yi kenan asusu ne na kawo kudade bisa kan kariya ta abinci na ƙasa kamar security alimentar to wannan model kin shine zai ba da lalle kai manomi in aka zo za a baka tallahi a gama da bashi in ya so a zamanin nan aka ga ka kula da duka abubuwan yadda ya kamata ba kamar irin na da ba an an ce a kyauta za a baka tana yi wa abin da ya kamata ya isa hannun kama baya isa saboda a sha'ani ne na kyauta abin sha'anin kyauta ka san ba mai ba da hujja ba mai ba da bayani a cikin shi Lawali Hamma shugaba ne na kungiyar masu noman wake da kuma sarrafa shi. Da wannan tattaunawa kuma shirin zai dasa aya a yau sai a tara a mako na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aiki Ibrahim Malam Koji wakilinmu da ke jihar Bauchi kenan sai kuma Ibrahim Malam Cillo daga jamhuriyar Nijar. Ni Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.